العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا شاشدة يوتم تنبي وتنصفر صفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana sha shida Allah ka baraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Ne kan Faɗi, sama ko wanda bai tana yi da yawa. sama gaba daya ga doto eh shi ne bai gano ba ma'ana dalilin rashin imaninsu ba ana kuka ce wa'annan mutane sai kika sun haɗa baki ne a tawasau biki ah, ba wasiya dalilin rashin imanin nan nasu anil imani billahi da manzon Allah zai wa laysa huwa karahiyatuhum lil haqqi Baƙin gaskiya suke ba ba zallon kin gaskiya ne hana musu ba mafi yawancinsu. su walakin sababuhu al unfa girman kai girman kai wal'attikahu bikin kaninin tauzihi ƙaunin yau baka ga mutum ƙaramin eh, abu in an yi mutum rufitin Hallo ike ajin da aka mai da shi an mai da shi wajen kaskanta su so su ne siniyoyi yanzu yanzu a mai da shi aji ɗaya kamar yadda yake cika ake ba a yawa alhali cikin inda aka mai da shi akwai wanda suka fi shi sai ka da na baya ina akwai zakakuran da suke sama da shi amma shi mutu abiri duk wani tsari da za a kawo inda aka ce maka wannan aji ne na rgp kuma yana kai matsala kai sabuwa kai ka cikin su su su kata duk wanda ya daga cikin rabu da su da Allah hmm, ba san masu watan da ban tsaya ne sai ga mutum shi ma ce ni ma ba zan da ban tsaya ne su faɗi wannan su faɗi wancan kaga menene yake kwasan su kada a sararin girman kai ba duk ne zai yi rikicin bai ce kai ba rana sha kashi bana da na san abubuwa da yawa in Allah ya yadda bana a na haɗin gama da ɗaya zan dinga yi tunda na san komai yanzu ne can ƙarasawa ne amma in ba su a ba sai ka tattali in shekara mata zaga jikirin ke tsallakewa to haka halayya dan annabi girman kai kuma mutum bai yadda mutakabbiri ne shi sai dai ran da wani ya kore wani tukuna sun san yi nuna masa mutakabbiri ne sai kai mutakabbiri ne ga abin da kake ba haka kamata ba ga abin da kamata ga abin da kai mutakabbiri amma fa za a yi kariya amma ya amsa shi mutakabbiri ne bayyana yadda girman kai yi face to wannan girman kai shi ya hana wa mutanen nan imani daga cikin cikin bayan rashin imani banda ba su da rabo ma mutanen birai shi kenan hmm. da ya ce launar malamata au hadari matabbaci ba don zargi ba ba ta ce ni ba don zargi ba ko ainihin tsoron zagi hmm? Hmm? shi ne tsoron ba don tsoron zagi ba lawajatta ne ya kafa mini ya rasu lallahi sama ha ya sauƙi kai bisa ya yaƙina na da yaƙini hmm. yanzu ai misali akwai abin da zai kila akwai dottawa kaman ka amma suna tsoron zama a nan ni ma dai inda ba ba don zagin jama'a ba da na dinga zuwa karatun nan na wallahi abin na ba yawa kaga me hana mashi sin manki ba da da dinga dinin tsoron banza ba kuma sannan ta ce yanzu girman ka ba kai karatu ba kai sai yanzu za ka je cikin wa'annan yan yara ka zauna da girmanka shekara ka kaza a gaban abokar gumi shekara su fi shek abokar gumi shekaran ka kaza a gaban da zai ga yanzu ka zo ka zama cikin yan yara ha ni da ba zan iya ba ni ta zama su cima wulaƙanci malamata masabbata Bisa ban da wanda kawan ni ma da akan tanya cikin suna zo ni da gaskiya ba zan iya ba. Hmm? kuma ba kowa ke gane yana da girman sannan ba wani yana ma iya zuwa makaranta amma da ya shigo cikin makarantar ya zo a kumbure yana ji da kansa ni mu ai mun zauna gaban wani mun zauna gaban wani mun zauna gaban wani wannan karamin alagi kan karshen ta sai ka gana kafa da shi sun koya san bashi matsaloli a sai su wuce shi bai iya su ba saboda girman kai dole in dai zaka so ka cire gir kai yayi na misalin ka kadar da wannan sun zo shekara ba wannan ko zan zo shekara ba to sai ka ga na farko na farko na akwai wani nau'in kumbuli kuma karshen ta sai ga yan bayan nasu sun zo sun abun da ba su ne ba sai da suka mai da hankali shi na na fasa kashi ne farko kuma alama sai ta kullum idan aka yi tambayoyin masu ma'ana ne sai ka suna neman su ji karatun da aka yi Hmm? sai fi karatun da aka yi da jiya ba a sake jiki aka sani haka ba malama tambaya mabudin ilimi ya sake kuma abun shabihun bi zalika ya yi kama hmm. kai sai fakan tambayo kuma abun da za a rufe sai shi kenan tun da oga ya yi tambaya an rufe kusa da baitin farko hmm? game da a tambayar alzakiranto me yake can kukanta min kalma ɗaya da kyau an ya kulo kawai shi ne in dai akwai an ya kulo eh wa an ya kulo an bar wawon ɗin saboda idan ka karanta kalmar farko da ce ana ganin ta sau sauran duka ya ce to yanzu da ya matsalanka an ya kolo saba'u sun karkace wa fara ƙodi na abayi sun bar addinin yayansu kenan ai nafsu shai a kenan in ka tambayar dama daga koma zuwa koma ya kamata ya nan zaka in ba haka ba to karatu kake fara maka in ka lura bai saba da tambayan wannan ba wani mai tambayan farko ne shi ma kaga tambayar da iri ɗaya ce matsalan abu guda ɗaya ke so a tabbatar kaga eh, a duka badar a ina so yanzu akwai da dama ai wanda suke cewa mu tafi yaren garin yau zama fita makaranta kawai gina yaren gari ce ce wallahi yan eh, gisa zana akwai karatu in ban da ba don izala ce bari da na shi da shi amma duk izala ne ka dala ka aje maganan izala duk wanda ya gaskiya ya kasance tare da shi gaskiya yake koyarwa wannan matsalar gaskiya ke wato bishi ko gaskiya قوله ta'ala. yau yaushe sai a kar a rubuta tarihi ba tambayi baiti ba kada wani jini baiti kada ke قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض wa man fi jinna in abun ake ce haƙo zai ji son ransu saboda din yana da fararori shin wannan haƙo haƙo ne a haƙo haƙo haƙo sunan Allah ne wanda daga cikin sunayen Allah akwai alhaƙo da dai a ce haƙo ta'ala zai ji abun da suke so su wa'annan mutanen kai da abu ya rushe su Tunda ka dubi yin wanda ya rike shugabanci yin wanda ya ba ka shawara kaza wanda ya ba ka shawara kaza wanda ya ba ka shawara kaza wanda ya zo ice kaza ya mata wanda ya zo ice maka mata inda za a bi abin da suke so rushewa za a yi kai da kayanka ai kai kafan wahala da kai ka tsaro mutane ka sun mu'amalan da kuke har wannan ya gamsu da kai zai zo ya zauna tare da kai wanda zai zaka shawara kai da ka sai dai wawa Akwai kuma da kabi shi ne kabi shi to a sai annabi Muhammadu wanda Allah ya turo hmm? wanda ya turo shi zaka ba shi shawara Allah fa ya turo shi akwai inda zai iya neman shawara abin da ka sani amma ya san abin da baka sani ba a wancan ba zai ne ka shawara ba saboda haka nan ana ta cewa mai su inda waddu lautu duhi ne bai duhi ne me za ka buga yau misalan duk da jiki zan za ka ga ai misalin a ce maka tsakanin magarba da isha so ake yi na ma kakkaro kowa ya tafi nasa dalili ana ce an gama sallah sai gani wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya koma can wancan sai tsuri nan wannan sai tsuri can wannan sai mene nan sai ka hau kan mimbari ka ce alhamdulillah sannan za su dinga shigowa su su zauna abinda suke so kakkaro da baka zo ba shi kenan sai mutane su shigo lafiya ne ba karatu jikin ne ko ta matsala ke ta faru ko menene ya faru daga mutumin masu son bayan nan zaune gari banza ne alhamdulillah yau ba karatu jaraba an huta har yan yara sun saba da haka in yara nan ba za su zo da abin da zo kusa ba illa wanda dai wanda ba sani ba da tarihin jin su inda sun ana wasa da su inda zaga ana jin hankalin su su kan zauna nan wurin nan amma ba za ka shi ma waje bai kula an ce inna alhamdulillah daga na ta shigowa ana ta shigowa waddu lautu da shi abin da aka yi zai ce a ah, malama bai fito ba malama bai fito ba to dai jikin ne to dai jikin ne ai za ka ga muku zami in ka kasa mutane uku zai wahala ga suna nazari in ba biyu bisa uku ba kowa da littafin sai da dubawa amma za ka taron muku zami ko a yaka me kake jira eh cikin usman jami'ar ta taro kuma nan ya fito haka bai ajiye littafi wala ka tausayin sa ka fita ka dawo ka same shi a zaune shi isa ya shigo abu ko na yi abu biyu biyu sau kai rabi rabi ba ka duba komai sai kai zama ya ka in misalin ga kaddara mutum baya ganewa to baya ganewa dai yana zuwa zai sa a zauna da shi ko shi kenan ai sai karatu ƙura ko ka ci gaba da tasbihi ko ka ci gaba da nafila har a zo a farai, yi kama sai da zauna yanzu ina jiran wani shi ko su yi magana dole a dinka faɗa kan dako akan wayannan abubuwa wani ma sai da ta sai abin da kai bai kyauta ba ya zaka zauna kuna magana da juna idan ba wanda za ka nema kake neman komai wajen sa to kai kana nema wurin Allah kafin a fara karatu mai niyan mu nema mana a wurin Allah shi ne za a gano eh lallai akwai mai tsowa a ciki akwai jama'a a ciki to haka wanda shi ne zai nuna so ake kafafa so ake kaza inda za ka dakata so dukkan abubuwan da ake gaya maka wai ai tun ayoyi irin wanda da zaka ce aka fara taro irin su aka fara taro maganganu irin su da sarrafa da su wannan ƙura'ani ne kusin wannan ake ɗauka an za a yi littarsa a haɗata da wasu inda ake rai da son ran mutanen lafasa da ke sama wasu ba ma ƙasa ba rikon sama da aka rike da ta kwance da matsaloli sun auku wal ardu ƙasa da ta lalace wa man fi da abin da ke cikinsu karzari Allah fa ake ba shawara menene wannan aya nan mai magana ainihin eh, don mai ba saukar da ƙura'anin nan ba inda ƙura'ani gaskiya ne eh, laula unzila ku hadal ƙura'an alal ƙarya kai ne abi ala rajulin alal ƙarya kai ne abi wannan ƙura'anin ne isa shi Allah ba zai saukar da shi ba kan wani mutum mai mutunci cikin wayannan garuruwan guda biyu shi wannan wanda aka tsora mana bai da mutunci za a haka qur'ani ala rajul min ta qaryatayn azim mutumin ta gaya wannan yi gaya wa Allah haka ana ga waye zai zauna gaban shi shar kan hmm? kudan ku zauna dai in kana zaune da mutum ka san kana zaune da mutum mutum ne yake mutum ne to ka zauna ka shirya wallahi malam mugu ne mutum mugu ne wata karin magana da muke wa eh, turkiya ta kan ce mutum ina tsaye da ita in ya so mugunta da sunkuya za ka zai wahala kurciya kana tsaye ka sunkuya ka dauka ka ta da hmm? zai muka tsaya ka kala mata aka ce cewa ta jike mutum mugu ne in yi shingaya to in yi san mugunta sai sun kuya ta haddace wannan mutumin da ce mutuncin annabi ce mutuncin Allah ce nuna abin da Allah yi ba daidai ba ne ba shi da zai ce kai abu yi kai daidai yanzu daidai a cikin littafin Allah in kai kai sa'a a shi kenan daga Allah ne in kai kuskure kai ka fasa kuskuren ka a Allah gafara Allah ga shi nan in na yi daidai daga gare ka ne in na yi kuskure ka ya fi ni amma ba wai ɗan adam ya yabe ka ba yaya kuka gani Allah na bi yara ƙanana ma ina tambaya na tambaya ya kuka gana ga da jaye wani mai kyau ba kai da da kamata kai da ka baya kai ce to na daina tambaya za ka zauna za ka yi abu wani zai zauna ya ji aikin alheri ya yi ya gama wani ya zo sai ce masa sai ce masa Kana abu bai kyau <laughs> ina ramala abbasu lokacin da aka kawo wani ce mana ya yi nauyi kyan ta kawo mara nauyi sun ce to mana abbasu ba sai ka kawo na kamar nauyi zai mu ɗauki mai nauyi mu ajiye wani wuri ya yi nauyi ko suna masu ɗaukan sa ya zuba su mawa ke ɗauka ba wani saƙon nan ne dawa ne ne dawa ne ne ya yi nauyi lokacin da za ka faɗi magana ba ka san tasirin da za ta yi ba ba ka san yadda za a fasara ta ba kamar yadda kai magana fasara mutane wani fassarar san ka faɗi maganan za a je a tafi a ta farfasa a ta farfasa aiki ta farfasa wani yake damuwa ne ta zuci dana mata lokacin da ka fara sa fayil ɗin sai da wani zai da Allah a ba da shawara masu sa fayil ɗin na masu iya ba gudai ya san wanda suka faɗi sunan sa ba ta iya ba na ƙasa ba na bango ba sai na ce mu na ce masa ki bari su gama in ya kawo na shi sai a ɓare a fana shi ba shi kenan ba ba masallaci ne ke sawa ba ballanta nan ce ma ya bani shawara a kai yi ma ganin su na yi suna yi kowa na da haƙƙi a addinin musulunci ce ina son zan ne kuke so a ce bukata mana bukatan kaza ko kuma wani kaza tun ya kamata a yi shi Ya ka bani dama in yi ce yi ko interlock din nan ba ne nake asa ba har bai mamaki ya tsaya asa interlock an yi algar kawai zai ebi kudi ya sa ya interlock shi ne zai ya kalla ya kalla ya ce malam ai kasuwanci mana na ce ah, kasuwanci ne yanzu zan ɗauki kuɗin masallacin ba zai kasuwanci in ba ka shirya ba za a samu riba na ke to ai ai kasuwancin ne ka sani ai kasuwancin ne ka sani sai ke abin da ke nufi Na nufin ya kamata da ba da dama mana sa ita lokacin nan na ce a zo kafa zo kafa dan ku ka tashi kana aikin ka ba mai sama ba matsalan dan adam dan adam kai ولو اتبع الحق أهواءكم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن اختلف العلماء في المراد بالحق إذا كيف يشيكو من شيكو ما وعيني با أما ديكو ما على علاقكم كما لم يسن يسابني في هذه الآية فقال بعضهم الحق هو الله وأن الحق شيني الله ولو اتبع الحق إذا ذا أبي حق فعند حق ذي بأهواءه لكذا ألا ما بقى خسر شيء الله أكسر أو دع الله ذي كذا ذي كذا فمدى حق ذي كذا ذي كذا هذا شيء كما ذات هو آخر واي حق ننسي واي حق ننسيني الله واي الله ننسيني وانتعتي وراح محلك وانتعتي وانتعتي وانتعتي وانتعتي وانتعتي وانتعتي wa ma'lumun anna al-haqqa min asma'ihi al-husna ai al-haqqu sananne ne yana daga cikin sunayen Allah mafiya kyau kama fi kulhi ta'ala wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin suna sanin lalle Allah tabaaraka wa ta'ala shine al-haqqu al-mubin mai bayani wa'uluhu dalika bi anna Allah huwa al-haq da haka ke ganin wannan haƙo wannan aya sunan Allah ne wa kaunul muradi zanto manufa bil haqq fil in ya zama shi ne Allah al-haq wa nan ko huwa Allah lil akthirina imam al-qurtubi imamu masu tafsiri ya jingina shi zuwa ga mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan alhaq shi ne Allah ana wannan hayan ومن من قال به مجاهد وابن جريج وأبو صالح والسدي وروي عن قتادة وغيرهم وعلى هذا القول بسوى النم فالمعنى lau ajabahum Allah da Allah ya amsa musu ila ta ma a habbu tsara abin da suke so tsara abinda da suke so shine za a tsara in zai yi wuya ne ne su shawara kwanan wata kwanan rubuta shi ce wata na farawa rana ta faɗi a musulunci gashi gashi gashi sai wani wani ba da sako ya ce wannan jahilci ne a rubuta haka ai wata daga sha biyu ne sai sha biyu na dare za a jira da gobe jahilci ne haka ba wani sako shi kuma ya kawo wani na abuwa ana faɗin su kila wani na nan ta zaune kana ta zama a nan ba ka fahimci komai ba za ka zo ka tafi sai ka je ka fara tafiya ka taka wata wuta kai tsalle sai ka zaman kai ka ne tsawon kana da hankali sai ka ce a ah, ashe haka wani yake ji a yanzu duk zo da aka gurza aka gurza aka gurza ne aka goga ne aka buga ne a bango na mirmiki sai insha Allah ya kama bobotar gumi don da na san ya ce azaba ni kila ya azabtu tun da ya ta hau kujeran daban san ma wurin ba ya koro ya ji abin da ya ji Allah ka gafarta masa ko kuskure Allah ka kai masa dai dai dai Allah ka bashi ladan Allah ka barka masa da aljanna firdausi kama ya ala ya zauna cikin mu waɗannan goma la haɗi goma ga Allah ba ka sanin abu sai ka taka hmm? ko haka sai saboda kanan cikin ala hadal qaul fal ma'ana allau ajabu aw law ajabahum Allah inda abun Allah ya amsa masa la ta shari'i ma ahabbu fara abun da take so ma ahabbu ta shari'ahu wa irsali man iktarahu da turo wanda suke ba da shawarar a turo irsalahu bi an ja'ala amra ta shari'i yasa harkan shari'a yaro ne a wajen nan kuwa abin da zama ka ka shari'i wa irsalin rusuli wa nahawi zalika tabi'an li ahwa'ihim mai jin son ransu ne abin da suke so alfasidati la fasadati samawati wal ard wani mutum zai Allah ke ba shawara Allah ne zai yanka wacce wannan da ba da ba haka da ta ومن فيهن ده وان ده كي تكنسو لأن أهواهم الفاسدة سوى ده سوية سوية نصب أتسه وشعواتهم البهطلة لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض بيوا أتي سما تضيع أكي أسا تضيع أكي أتي شي زي دي سما ندفع وذلك لفصل أهوائهم سوى ده طعاشن صار رنصو da واختلافها دخلت وانصر فالأهواء الفاسدة san rai batacce batattu almuktalifatu la yumkinu an ya kuma alai hadisan sana bayyowa a ce tsarin sama ya tsaya kai su bai iya tsarin su wanda sauran su ba zai iya rikon sama ba rike kasa inda take wal ar balla sana kuma mutanen cikin kasan ita kanta kasan ba za ka iya rikuwa ba ballanta na kuma yan cikin kasan ba ka gani duk lokacin da gabar tsarin Allah kan shi kana mutu akan shi ba wahala kuna tsakiyar abinci kuna tsakiyar dukiya kuna tsakiyar kaza abban fa kuma na tsakiyar bala'i hmm? duk arzikin kasar nan fa da ke kwanciya cikin kasar nan bai wuce wani mutu ya tare kan shi kamar ni kudin ka ni ba ni da su ba ni da ba ka zan da yake to mu je ma dai sai an ka amin wasu sun yi arziki mutane na kan arzikin su ke kwana a kan su suke wani a cikin su suke ta zirga zirga amma sun ba Allah shugabannin su sun ba Allah suka shuka su sannan kuma yi wannan masifan kuma ta zo suna shuka shugabanni wani wannan a cancanta sai control mutane a kan dokokin Allah su ci to a je za ga mutane kuma sun zama makami a kansu ka kashe juna an bar Allah malamai ma ko shawara ba su iya ba su kuma koma ga Allah wannan abu barin Allah ne wannan abu kaza ne janyo mana kaza kaza a a abin da kuke tsaye ne a rene shi an mutu gajiyarsa wani shagon na ce maka da wannan tsari ne ake zuwa sama amma da alkur'ani ba za a je sama ba Allah sarki ko ƙur'ani kana karatun ƙur'ani ne ƙur'ani zai maka shi ana karantawa ne a shiga aljanna amma wani fasaha wani wani ne babu alkur'ani fasaha sai ilimin zamani sai kuma Allah inda Allah zai yi abin da kake sanar me kake zakau kai ga shi ne zo kuma bai dame ba a anguwa ana da wani anguwa ƴaƴan anguwa sun kuke ne anguwa hmm? bai alaji ga su ji san su wuni ya za a kullowa yaran anguwan nan ya za a yi kaza kaza malam kun ba Allah kuma yanzu ma duk hanyar da za ku kawo in ba ga Allah kuma ba wallahi ba rasa ban za ku kashe nan can ya balle za ku je can can ya balle in ji magana ku fita daga wannan masifan da sai zanta ku koma ga Allah a shi nan nan ya kulle a shi nan nan ya kulle yadda a maka a ce jama'an nan da a mutanen an wannan da ke zaune a nan da tabbatar maka da an yi maganin dukkan komai to yanzu karshen ta a nan akwai wanda ya zo daga rijasa akwai wanda ya zo daga tsawo kai ba mamaki akwai wanda ya zo daga zariya <laughs> ina likitan nan sai na jin ƙarfin da a zari a kwana amma da safe da ko ya zo nan kowa ya kama ga masa ya tafi inda da kaga din kabiru ya tafi abin shi kuma ga wannan ya fara yi ina tafi ne kai da zabiya ne na kai shi na zirga zirga ai da safe to ga dan wancan ana ce muku in ji wannan shafi wannan aikin to ba za ka tawo sai ka ajiye abin da za ka ajiye mu muna nan kullum kullum ne da san rana za ta fito mu ma za mu fito in ya kuma alaiha ne za mu kano ainihin me yake da suna a ce tsarin sama ya tsaya a kai ina a toshe can can ya falle a toshe nan can ya falle inda zama aka aka ce maka dunnan yan nan anguwan ne to ai za ka ga yaya ma za su ga yawa kana zaune ga yayanka ga babban ga na tsakiyan ga na kila ma ka samu daman control din babban ka tsaro su zuwa masallaci sai ba sai ka je ba an kawo sai ba za ka iya control yayanka ba wannan ana da matsala akwai mai yaya goma na akwai wanda iyalansa sun fi talatin kuma da wuya ka samu sun goma kaga ina ɗauke ɗauke ko ina tunanin ga abin da yake tunani yaushe ne za a ce zai mai aikin zai ci gaba da aiki yau a yi magana kaza bi a yi magana kaza su suke operation thing, su suke abin da ake aikata yan anguwa ne inda misalin da kaddara a taimaka, maka shi kenan a da dama ana ganin wani yaro da aka samu a barar da shi to mana sai an dinka barar ta wannan gidan wani jawar a ce duk wanda a ganin kawai a shi ta masa dinkiga haka ba zai gudu sha ba sau nawa za ka ji labarai an ba da an yi abin na dinka ba waye ne wancan mai magana yanzu da dai maganganun da nake wani lokaci ne suna zuwa ne abin na faron da wata matsala sai su dinga zuwa min abin da ta taɓa jisa ga ya dawo mu ka je koyina ba ran fashe ne mutum ne sai da gidansa ko miliyan biyu ne ko nawa ne ne ne ina so bai da lafiya ƴaƴan ba su ɗauki nauyinsa ba dangi ba su ɗauki nauyinsa ba sai ce bari na sai da gidan nan inda sai da gidan nan sai in je na sai karamin gida wa ƴaƴan da matan sannan in je in yi maganin kafa ta da ake abin na dina ina sai da gidan nan ɗan sai je ga baraki aka kewaye gida ana shiga ciki na kuɗi sai ba kuɗi nan da lafiya ya ce ai kasar da nan gidan shi gaskiya ne ya kuɗin na sayar da nan gidan wannan gidan ne nake so in sayar da na sayar da shi in sayar ɗan ƙaramin gida wa yara ni ko sauran kuɗin jan je maganin kamata sai Allah ya sa wa shugabansu tausayi sai ce sai ce wa mutu ana wannan kira ɗaya ce kai kuma

haka ɗauka ɗan ne abin da a haka gaba ya ce ke ai ga abin da ya faru tun muskila tana ta ina ne hawa ba ka wani bai san ka sai wa ɗansa ya yi ne a kan ɗansa sai kwata ga wani ana samu bi gaskiya ba bi tsarin Allah ta wane ba ka isa ba kai kake bata ƴaƴanka ne ko kuma ran da ce a hakke ga ran da ka ma ɗanka a hakke tsada ne kuma abin ke in za a dakata shawarar mutane mutanen anguwa mutanen kaza mutanen kaza ko ba gaskiya ba za a gyara ba komai zai bata kuma zai ci gaba da baci an ya koma mu nizamin sama'i da wayo نعم أبو فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء فكفت آية السماء والأرض ومن فيهن بل لو كنت لو كانت هي المتبعة إن تسوء شيء tsarin wannan ولا rai لفصل الجميع ومن الآيات تكتكين آيوي الدالة على أن أهواءهم ما ظنون منا سنغرانسو لا تصلح ba sa cewa ba su amfani li an takuna ba ta dace ba da an takuna mutabi'atan ta zama abun bi qauluhu ta'ala inda suke cewa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ke masa wa. kai mutum mutum mutum ne kuma wa su ban san ma da za ba a nan ba ko jariri mai taurin kai sun na kalmar cikin na tafi kama mai taurin ido wanda bai bar ubangijinsa ba zai ta wa qalu suna cewa laula nusila hadha alquran dan me ba a saukar da wannan qur'anin ba ala rajuli sifan sana kan ashi hadaini wani babban mutum yana alkaryatai amma da a samu wani babban mutum a makka da ma a samu wani mutum babban mutum a kufa ko a ta'ifa irin su wani a makka irin su wani a kaza an sa ce ma'ana yanzu zan abu talib wannan dan kawai mai kiyon dabbobi da ‘yan gata wa'inda suke da kaza suke da kaza suke da kaza amma a rasa wanda za a yi kosaiwa ne da za ku yi shi Allah ya zaba a ce misalin a ce Allah ya karɓi wannan shawara na ce to yanzu a ke wa hayya su wa hannun gaskiya ne wani mutum yana ce ce kai ɗan ƙasar a ɗanyen yi hango ya ce ce za ka ga mutum a wurin shan shayi kina ba wa shugaban kasa shawara kai shugaban kasa nan namu wawa ne kin da an tara yayi da kaza yi kuma ya kare shi kuma hattarun fa bai da ita ko kuma na nura kurun fa bai da ita yana sai da ke shekara da shekaru an yanzu a baro yake sai da shi bai iya sayan kiris ba ya sai hilis ka ke? rake amma yana ba wa shugaban kasa shawara yana ba wa gwamna shawara ai gwamnan ya kaza wa ne ya kaza ya ya kaza ya wanda da za a danka masa awa ɗaya ta yawa ya rusa da awa ɗaya ta yawa komai yawar gaje to wannan allah ma ya ka ta haka ai an ka sa an kai لأن القرآن يومين القرآن لو أنزل على أحد الرجلين إذا أنزل قد شيء وتيمت عن أنه جميع المذكورين وهو كافر غير كافرين wanda suke so a bawa a makka kafiri ne wanda suke so a bawa a kofa ko tsaifan kafiri ne da za a dauki sakon Allah ba kafiri makiyin Allah ne ne kuma a dauka ba ko kai ka ɗauki kayan ka ba gaba maciyinka kana ga in ka kace kaza ya gyara gobe kace zo ka kimi Muhammadu ya kabe ka yi magana ya ci gyara a magana kuma gobe sai kace masa zo ka rike <laughs> to ka ba shi Ibrahim ka ba shi igala ya ban ji motsin igala ba ka san yana abin da ka faɗi na cin gyara kowa in ya yi da sai a koma gefe ya kawo gyara shi kana sai kace masa zo karshe ne hmm? ba zai yi to kowa ma shuru ya yi don na dubi fiskoki ba mai bacci hmm? kuma na umar da ta tabawa wannan karon wannan jikon yau ba bacci kowa yana kallo ya san haka maganan take ila da haka ne ba wani can kafa sa tsakanin da dabbobi haka da kai yawwa kanin jilabiyu kai ka ji zuwa ka gano suna kana kasa rigiya nan kudin da kai maka kanin wani wadda mutane sun tsoye suka taso su ba ruwansu ba su da bambancin kafiri da musulmi sun ɗaya ne kamar misalin yadda yadda kake gani asali aka koma alaji ai mai matsala wane ya fi cancanta shi fi cancanta a bawa zai kuma to ai ne ta maganan ce daban maganan addini daban ai wannan wato mutum ne ne hangin nesa kuma duk cije za ka je a faɗi wannan ya fi dacewa da wancan musulmi da ka ba wannan shi ne tunanin kafin ya ba kafin. Allah shi kan mala abokan gobe. Hijir Najeriya, kafiri ba zai mulkin Najeriya ba. Kwashe bai san kwashe-kwashen da ke tare da Ba da mutane ke magana ba. Lagasar asma'ata launa dai ta hanyar walakin la haya ta Inda masu rai ike magana da su, malan da sun bi, amma matattu ne. ina da son wannan kalmar ta ce sai ta sai ta arewa ta je ta ba da haƙuri ta ce a yanzu ba ra'ayinsa ya faɗi a yi mutum a najeriya yana da iko ya faɗi ra'ayin da ya ga dama ko kirista ma na iya cewa ba mai faɗin najeriya sai kirista ai wannan ma ba wata magana Sai kun ce ba za a yi kaza ba su ba kaga ja ka ba da haƙuri aka dinga karuruka a kai sannan ke ku gwada mana a cikin ku ba bambancin musulmi da kafir duk da ake suka suka na kon suna nan ko suna gwada yadda man ya kilo sahibul akal yubayyin in kuma ka wato a cikin tafiya haka kin Allah sai ci ka bari a ka bari a ga lahira ka bari masifa ta zo kai kadai za ta cinye masifa. ba za ta cinye mu wata za ta cinye mu eh to sarki shi a wurinsa ba dai ne ba ko ai ko maganar sa kai kana kali ke kuma nan magana mai hankali ya ce magana ai ba mai hankali ne a su mai hankali ne tun da yana da mukamin kaza yana da mukami kaza amma da dangane ai ka suna ba kwanan can ba wani yake ce wani eh, eh, kudu suna ce an ah, nan ba arewa ne ba duk nan arewa bari wanda zai zo sai ya sai ya sai ai me passport ko ai shi kenan wani daga nan arewa ya miki ce to shikenan ni ma ka ta duk wani ne kama da kama kamar da ka ta aka ce ka ce maukaci ne ya zai da kawanta. da zai sa ga mutanen sa can ana konawa ana tashewa ana tarwatsa su ana ta ku baki ne ku zo da takardar izinin zaman kasa sai kun zo da lafi da menene da fasfor kwana kaza za ku san nan ku ko shi ko na yake to shi kan alhamdulillah ni ma gabati ɗaya da ta wutu wani kabila kaza ya samu sai aka sha kan shi ko wancan ba shi sa komai ba shin gyaran mu cin mutuncin mu ya kare akan mu amma ga mafi mana cin kashi ka ta kalmomin ma ba a rikawa karshen ta yanzu zama zan yi shi da yi aikace wanda aikace yi shi ma wannan ya tashi zai yi aikace za ka ce masa maukaci ne aka taro masa aka taro masa iyayensa da manya su kakken da ya sawa da kamata kamar dika ba wannan magana ta aka janyo ba sasa amma shi wancan ba za ta janyo ba sasa ba لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد أوثانها على فساد أعظم بابا نند تجمع أبو بكر من ذلك سيدا شيء لله فقالنا سنة الله وقد رد الله عليهم الله يمس ردي بقوله أهم يقسمون رحمة ربي na hannu kwasamna shin su ke raba arzikin ubangijin ka ya lallai. hadda za su ce don bai za a baka ga wanda ya kamata ke su ke da arziki shin su ne allolin ko allah ne allah wai wata rana muna tsaya nan in abun ya yi zafi ya yi zafi sai a komo da mai kama da dariya dariya nan na ce a ta sahu sai wannan ya haka a rukan ja ta ai komai ya daidai irin wannan ya ka ba eh? na zai kai tukun da kai da liman koni ruran kamanta na tuɗe masa kusa sosai na tsaya na ba ka masan nan sannan a yi haƙuri to ai haƙuri kai tukuna ya tsaya daidai har kan daidaita mutu ni kai ban ma san ka babban da ka babban ba ka kai ba kai ka gaba ne wani komai ya daidaita fara? ni kuma na kallon ga abubuwa ba abin da ku ina kallon bangaren mata nan wurin ma ba abin nan ba in aka ce yau ga liman ya zo gyara ka kawai kai ka gyara tsayuwarka ba waje waje ba soshe soshe ba menene ana neman ka tsaya gidda ka je ka tsaya shi kenan kalasa an duba wannan za koma duba saman baya ba ruwanka da saman baya ba za a yi wancin magana a baya kai haka kai laifi ka tsaya kyau inda kake abin da ake bukata in ma an ga wani abu cikin ake dai ba sai dai ga mutane a nan ana ta menene duk ko nan bukata su ba abu nusa ba je ka je kai ka ba ka shi ne shi zai zai tashi je wurin ɗin yi kaza ita da duk nan ba wanda zan yi ke je wancan na ka ana kira mai shi ba na ce ne ba ku gyara can wurin balanta na kwace na so ba zai gyaru ba an gama nan hankali na koma wani mata duka ne kan sa wani lokaci kawai ka kambara wanda wannan kana tunan kana jin ana haya haya wajen alwalan maza su wanda mun na wajen maza ko ba da ko ba jima za su watsa amma mata in suka ga dama sai a yi sallan ko shiga masallacin ba su yi ba in aka basu ko masallacin ba su yi ba na ko ai ni na san haka kai baka san haka ba to wai su ke rabo ko ko Allah ga rabo ahum yakasibuna rahmat rabbi Na qasamna ka Ya gani ko ni ban sa obi ba za ka zo cikin majalisa na ko ne za ka ce za ka ce min ga yadda zan ko ga yadda zan gudanar da kafa in ma za ka bani magana sai ka bani da fi shawara kyan kuma ba ka bani ma za ka faɗa ko ta abu buɗe take kuma kai da kake so kai magana da ni za ka yi haƙuri ka bi ne a hankali har ka kame ni wani abu kaza ka kai na cikin amma kaza ka nan da za ka duba akwai yana haifar da kaza yana haifar da kaza amma ba mu san hikiman da za ka yi kaza ba da Allah nono maka to akwai kaza a wannan kwanan wannan ma rage ma yi. muna cike kaza din nan zai haifar mana kaza zai haifar mana kaza zai fanta min kaza zai fanta min a ya yi daidai a bashi

ainihin kuna, kuke da ikon kaza ina rahmatu rabbi tushen arzikin ubangiji na da ake cibiyar kudin cibiyar rahama a hannun ku take ha ina da an sakta da kun rike komai kashatar infaji sauran ka kasiyar amma a kanar insano a tuka hai mutum na da saurin kai mutum mai rowa ne Waƙala ta'ala am lahum nasibum minal mulk fa idzal fa idzal la yuqtuna ko da suna da ate shin am lahum nasibu ko kuma ce wannan na nan lahum nasibum minal mulki da ace wani kaso mulki a hanofa yake kikon abun فإذا لا يؤتون الحسنة ba su ba mutane نكيو جزاء kiwo حال za a dinka نكيو digirin ba na kiwo. nakiru ba na kiwo ba ma ka tamiru ba wannan tsara ne wani kwalliya da kai yi masa an tsara da za su dinga yin digirin su ba wannan tsara ne saboda roba saboda roba saboda mugunta ta za su yi shaka ba ba wannan ba za su yi mai aminci haka ba za ka gani yanzu aka ce maka gafi sai ka ga wani wuce ma an sa rai an kunshe shi wani a ɗan kankani wani wurin mai kaza wani wurin mai kaza kai akwai wanda za a kulle ma abin ba ma kome a cikin sai dai laidar kuma shi da wai ga idon ka buɗe idon ka gani ba cije ku? kunshin haka za ka kunshin ba komai mai sayar da shi haka to yaya wannan da ake shine Allah hmm? ga ba kulawa ga komai a yi shi ba jamu yanzu a gaban inda ka sai laida nan za ka kayi da na je aikin hajji sai kan zama kamar wani babban bola duk wata laidan na ga mai aminci kan safa daga da tsara ba zai daga wanda je ko yanzu kai da idan laidojin gida da dai kama amma ba na ce dai na zubar da su da ba laidojin su ba irin namu ne ko yin don aka ci samun wani abu a leda na kalla na kalla na kasa sa'udi ya ce zan boye ta ba na son in rabu da ita sai dai an yi sa a sai ta wani abu mahimmi wanda nake cin nauyi nake son kyautata kakko yan akko abun sa masa wannan laifin shi. amma laidojin mu fa laidan aliyu in kai mata haka sai ta tare wajen sa abin ya tsanka sai kulla ta hmm? ka sa wani abu mai tsaka sai ka ga kana rike da ita sai tawa ba ne ya tsare annabi mugun iri saboda kana inda a ce waɗannan ce su ne mulki ke hannun ba ai kullum magana da ta yadda a ce a ce aikin haji juyi juyi za a yi a yi shi kafa kafa amma wurin da aka zo najeriya aikin haji hmm? ba an yi kallo wata wani zai ce ai ai najeriya za ta karbi kwallo na kafa kwallo na kafa ba ta kai haji ba kwallo na duniya kai ko kwallon duniya ita ma tana nan tana fafuka a mata kwallon duniya ai ai a yi da to ana ga bata ci gaban ta bata kai ba a yi. Da din ta Saboda mugunta har ka sun ce su kansu da kansu. Gashi nan duk wata doka akwai, akwai dan akwai wata tsiya, akwai bene akwai masu kula da kaza, duka ko ina an kaje, ki wani abu. Kafin nura. ya zo da buhu aka hana mashi ya zo aka zo da buhu ya zuwa ke yi ba da zuwa masa yi wani abu ke to ba za a yi wani mutu wani wuce sun sake nura shi yi wani abu yare yi yaren kasan ne ya zo sai zai hankali dai kai kai wani abu kana yin wani abu ya yi daidai ɗari bisa ɗari kana yin wani abu ya yi daidai wannan abin da an gama dubawa shugabanni sun kalla ya yi duk abin haka aka fi to yaushe za a samu gyara sai na wani abu ake yi قال ابن كثير رحمه الله ففي هذا كله أولا إن كان تبين تبين جزاك تبين عجز العباد بيان كاسا وبيان واختلاف آرائهم تسابا ورأيهم وأهوائهم وأنه تعالى هو الكامل الحق في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره لتعرف أنا سوات الدليل جدا قدنا رواسة لخلقه سبحانه وتعالى علوا كبيرا ومما يوجه هيا زدي أنا كم مدنا الحق ونشيني الله يوجه أن الحق لو اتبع الهواء دا يا دي أدين متعنيك سوء الفاسدة المختلفة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إن دا أقول وسؤال بين بوتتا وبسكن كنتا banda Allah da ta, sama da tsara da ta rushe Allah, rabbil arshi sarki ya tabbata wa Allah ta baraka wata ala mai al'arshi amma ya shiko na da abin da suke fita shi da shi daga nan da hakura ya kamata an yi su duka amma dai ya isa